Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a barka da asuba da fatan an tashi lafiya a wannan safiyar ranar Lahadi 12 ga watan Nuwamba shekara ta da sha bakwai ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Da safiyar yau Lahadi shugaban Amurka Donald Trump ya gana kwaransa kuma mai masaukin bakinsa na Vietnam Tran Kwan inda suka tattauna kan cinikayya da hulɗa tattalin arziki. Trump ya isa fadar shugaban ƙasa da ke a birnin Hanoi inda ya tarar da bikin maraba yayin da ƙananan yara take ta kaɗa tutocin amurka da na vietnam tare da kaɗe-kaɗe daga sojoji bayan kwashe sama da mako guda yana taka tsantsan kan sakonninsa kan ziyarar da yake a yankin asiya shugaba trump ya sake ƙaddamar da wasu zafafan sakonnin twitter waɗanda ya auna kan masu sukarsa a amurka da sauran ƙasashe a wasu jerin sakonnin twitter uku da ya aika su akai-akai da safe yau lahadi Trump ya kare gana wadda ya da shugaban Rasha Vladimir Putin ya kuma mayar da martani ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. A kan hanyarsa ta zuwa birnin Hanoi da yammacin jiya Asabar, Trump ya ce shugaba Putin ya sake jaddada masa da cewa Rasha ba ta yi wa zaben shugaban ƙasar Amurka tsalandan ba, ya kuma ƙara da cewa ya yi imani 'yan jam'iyyar Democrat ne suka shirya labarin. a jiya asabar ne kuma koriya ta arewa ta yi allah wadai da yunkurin shugaban amurka donald trump na hana ta shirinta na nukiliya da makamai masu linzami ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta fitar da sanarwar ta farko a hukumance kan ziyarar da trump yake a yankin asiya tana mai cewa wannan ziyara ce ta mai son yaɗa yaƙe-yaƙe musamman ga ƙasarmu a ƙoƙarin daƙile mana mu ta nukiliya koriya ta arewa dai ta kuma zargi trump da kokarin mayar da su saniyar ware daga al'ummar duniya da kuma kokarin gurgunta mata gwamnati ma'aikatar harkokin wajen ta ce irin wannan kalaman ganganci daga tsohon mahaukaci kamar trump ba zai taɓa razana mu ba ko dakatar da mu daga shirin mu ba wannan ziyara dai da trump yake a kasashen asiya biyar ta mayar da hankali ne kan koriya ta arewa Trump ya matsawa shugaban kasar China Xi Jinping lamba a wata ganawa da suka yi asirce kan shirin Koriya ta Arewa. To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar shugabannin kasashen Tanzania da Uganda suka soki shirin kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC na bincikar zarge-zargen keta haƙƙin ɗan adam a ƙasar Burundi. Wata sanarwa ta fito daga ofishin shugaban ƙasar Tanzania john magufuli ya ce yanke shawarar da kotun ta yi zai kawo cikas ga kokarin kawo sulhu da kwamitin kasashen gabashin afirka yake kwamitin da aka ɗora masa nauyin warware rikicin burundi shi dai wannan kwamiti yana karkashin jagorancin shugaban kasar uganda yoweri museveni da kuma tsohon shugaban kasar tanzania benjamin mkapa a jiya asabar museveni ya zargi kotun icc da yin katsa London ga aikin kwamitin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka wanda yake shugabanta. Ƙasashen yankin dai sun haɗa da Tanzania da Uganda da Kenya da Rwanda da Burundi da kuma Sudan ta kudu. Tun ranar Juma'a dai gwamnatin Burundi ta ce ba za ta baiwa kotun ICC haɗin kai ba a wannan bincike ba. A kwanan nan ne dai ƙasar da ke a gabashin Afirka ta yanke hukuncin janyewa daga kotun. Amma kotun ta yi jayayya cewa janyewa daga kotun ba zai hana kotun binciken laifin da aka aikata kafin janyewar ba. A jiya Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce lokacin taron kungiyar raya tattalin arzikin Asiya a kasar Vietnam ya tattauna da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ta ɗan ƙaramin lokaci kan wasu batutuwa biyu zuwa uku a kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya. Lokacin da Trump yake magana da manema labarai akan jirginsa da zai ɗauke shi daga birnin Danang zuwa babban birnin Vietnam Hanoi. ya ce sanarwar haɗin gwiwar da suka amince a kan siriya shugaba trump shugaba putin zai ceto rayuka masu yawan gaske da farko dai ƙasar rasha ce ta fara fitar da sanarwar da ke cewa shugabannin biyu sun tabbatar da muhimmancin ɗaukar matakin da ya kamata domin shawo kan tashin hankalin da ke faruwa a siriya cikin matakan kuwa akwai tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta kawar da abubuwan da ke kawo wa ayyukan jin kai cikas da kuma yin amfani da hanyar siyasa wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Haka kuma sanarwa ta ce shugabannin biyu da Trump sun amince buɗe hanyoyin sadarwa tsakanin sojojinsu don tabbatar da kare lafiyarsu. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa biyu ne ɗaya daga Najeriya ɗaya kuma mu ji inda kwana game da sakamakon hukuncin da kotu ta bayar na zaben ƙasar Liberia. Kuma bari mu fara da batun zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jihar Enugu wanda jam'iyyar PDP ce mai mulki a jihar ta lashe zaben na ɗaukacin ƙananan hukumomin goma sha bakwai da ke jihar. To sai dai ana cikin zaben an samu tashin babamai har a wurare biyu kuma zaben ya bar baya da ƙura. wai me yasa ne a duk lokacin da aka yi zaɓe ba a najeriya kawai ba kusan ɗaukacin nahiyar afirka abu ne mawuyaci a ce ɗaya ya yi wa ɗaya barka da samun nasara na tattauna da wakilinmu da ke yankin jihohin kudu maso gabashin najeriya wato alfonso ikoro igwe wanda ya bi sawun zaɓen kuma na fara tambayansa ne yadda ya ga zaɓen musamman fitowar jama'a to dai zan ce eh, mutane an dai fito amma da alamu dai bisa abubuwan da bayanan da na tattaro abin da na tattaro mutane ba za a ce sun fito sosai ba a te suka goyi bayan wannan abin nan nuna goyon bayan su da zaɓen da aka yi saboda yadda ma ake yanzu ana zargin abin nan ita jam'iyya da ci yanzu jam'iyyar ta pdp ta cogala abin nan kuriyun abin nan zaɓen to ya zamana yanzu dai za a dai ce da yake an kammala shi zaɓen lami lafiya pdp a yanzu dai ita aka ce ta lashe zaɓen duka ko da yake akwai mazaɓu guda biyu yanzu da dai a cikin mazaɓu 260 da sittin ake da su a ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai da ke jiha. yanzu dai an samu sakamakon abin nan zaɓen da aka yi da na mazaɓu guda da hamsin da takwas cikin ɗari biyu da sittin da ake da su a jiha. Nan da ya ce gaskiya mutane ba wai daɗi suka ji game da zaben da aka yi ba saboda da yawa dai suna zargi cewa an tafka maguɗi sosai. Eh, misali dai wasu na cewa gaba ɗaya ma an riga ma an haɗa kuriyun ma kamun ma aka fito zaɓen. Wasu kuma suna ce gaskiya ma kwata-kwata ma ba zaɓen aka yi ba saboda dalili shine ba fito lokacin da ba fara zaɓe lokacin da ya kamata a yi shi ba saboda mutane da jama'a wanda suka fito da niyyar jefa ƙuri'un nasu sun fito su sayar da da aka ayyana cewa za a fito karfe takwas da yawa ma sun fito kamun lokacin amma su jami'an hukumar abin nan zaɓe na jiha gaskiya sun zo ba tare da takardun sakamakon ƙuri'u ba wato result din ba ɗauke da su ba. to ya zo ya zamana gaskiya mutane suka jira suka jira har wajen karfe ɗaya a wasu mazaɓu dai aka fara shi zaɓen gudanar da shi zaɓen amma mutane da dama suna cewa gaskiya riga an gala zaɓen ma kamun aka fara a aka fito su kada kuriyun nasu To, Alfonso, mun ji labarin cewa bamabumai sun tashi a wasu mazaɓu biyu a wasu ƙananan hukumomi. Kana da masaniya abin da ya faru wurin kuma ya aka gudanar da zaɓe wurin? gaskiya dai zan ce bani da wata eh, eh, masaniya game da masaniya game da wannan aukuwar tashin buma-buman amma a cikin dai inugu ne nan da inugu karamar hukumar a inugu ta kudu inugu north local government nan amma zan ce dai ba dai wani wadda aka samu ya salwanta bisa wannan aukuwar abin nan tashin buma-buman to ya batun tsaro kuma a lokacin da aka gudanar zaben. Tsaro gaskiya don yanzu ba ni karan na ma ina irugun ne gaskiya kowa na tafiya da yana gudanar da lamuransa dai yadda da ya kamata me dai lami lafiya yanzu da inugu. To wayanda suka yi korafi game da eh, cogen zaben akwai matakin da suka ce za su dauka ne? A yanzu dai na yi kokari ko ma ko minti ko minti goma ban kai da shi neman shi eh, ciyaman dai na jam'iyyar APC Dr. Ben Woye na yi kokari da in samu shi na shi tsokaci game da zaɓen amma sai ya zai zama na wayar sama a kashe take na je har abin nan ma sakatariya ɗinsa a nan jiha sai dai kuma na tarar baya nan na nemi shi da zan ce ruwa a kyallo ban same shi ba a wasu kuma suna ce ke karan kasa bai abin nan ya gari amma cikin mazaɓu din ma biyun da aka ce har yanzu ma ba samu sakamakon nasu ba mazaɓar a ta mazaɓar shi ministan abin Geoffrey Onyema a minista da ke kula da harkokin abin nan Najeriya da Ketare eh, shi kwata-kwata mazaɓar nasa ba ba saboda mutanen mazaɓar da suka fito kaɗa kuriyun nasu sun tarar cewa su jajen hukumar zaɓe ta jiha gaskiya ba su zo da takardun shigar da abin da sakamakon zaɓe ba eh, a resort ship din sai zai zama na su sun dage lalle lalle idan ba nuna musu wannan takardun ba su ba za su kaɗa kuriyun nasu ba to mazaɓu guda biyu dai akwai da alamu cewa lalle lalle a gudanar da zaɓe a nan kwata-kwata ba amma kuma an bayyana sakamakon duka kananan hukumomi goma sha bakwai ya aka yi za a ba da sakamako cewa wannan ya ce alhali akwai mazaɓun da ba a yi zaɓe ba. eh, eh gaskiya kama amma su san guda biyu yanzu da bisa abin nan da eh, bayanan da ta tsaro yanzu akwai mazaɓu guda biyu ak ward na shi ministan kula da abin nan harkokin fetare shi george geoffrey onyema gaskiya har yanzu dai ba samu sakamakon abin nan wanda aka kada a wajen ba a nan udi local government kenan babu wannan abin nan sakamakon har yanzu. To shi ne sa na gama cewa cikin mazaɓu ɗari biyu da sittin a sakamako na abin da mazaɓu ɗari biyu da hamsin da kaɗai na aka samu yanzu. To mun gode kwarai a Alfonso. Daga Enugu a Najeriya sai kuma ƙasar Liberia inda idan masu saurare na biye da mu mun kawo muku a cikin ɗaya daga cikin shirye-shiryen da suka gabata cewa wasu 'yan takara sun kai ƙara cewa ba su yarda da sakamakon zaɓen ba. wanda a ranar litinin inda da ta gabata ne kotun kolin kasar ta sake mayar hukumar zaben kasar da wannan zaben ta ce ta sake dubawa kamar yadda yahaya dan jalingo wani dan najeriya mazauni kasar ya shaida mani a tattaunawar da muka yi da shi kamar haka kotu ta ce a zancen um, zaben da za wadda dama aka shirya za a yi wa an ɗage ta kuma kotu ta ce dole a bincike wani suka kai kara cewa akwai suna da wasu koke-koke wadda ta shafi abubuwan da ta faru da magudi da aka yi da suka ce aka yi dole a bincike kot abin nan um, ita abin nan eh, hukumar zabe dole ta bincike don da ta ci gaba da abin ɗau nauyin ci gaba da zabe amma kotun kotun koli ta kasance ba a haka suka yi wani suna da koke-koken su dole a bincike a game in dai da abin nan a san me yasa me da ke ciki dole a bincike ta yanzu abin da ake ciki kenan kuma abin da za a sani cewa wannan salo da aka shiga ba taba shiga ba a hanyar wuri ne wanda aka shiga yanzu wanda sai dai kotun koli amin kotun koli na kasar kawai yanzu za ta duba ta ce me ake ciki to har zuwa yaushe ne aka ce ita hukumar zaɓe ta duba wannan batu ba lokaci yanzu yadda abin ta yadda aka yanzu ba ma lokaci kuma babban abin da ma matsalan shi ne yanzu ita matar na shugaban kasa ne yanzu lokacin ta ya kare sha shida ga watan janairu wata wata na daya dole ta sauka daga karar eh, mulki to yanzu abin da ake ciki me zai auku ba wanda zai ba wanda anan nan kasan yanzu ba kowa yanzu bai da ake ga me zai faru eh to amma eh, kotu bata ba hukumar zabe ta ce daga yanzu zuwa lokaci kaza ku duba wannan abu ko a sake zabe ko kuma ga matakin da za a dauka ba ita ai ta abin yadda take yanzu an ce dai ta je ta bincike ta je ta duba dai kara da mutumin ne ya kai eh, wayannan wayannan gudan uku da suka kai a duba to ita kotu kuma tana sane da sani cewa in dai sun je can in abin ba dan tun daga yanzu mutane sun ce su ba su gamsu ma da wainan masu kungiyar na zaɓe mai kula da zaɓen ba ba su da su ba. Wata hukumar zaben. Dan sun fara magana su da kansu sun ce su wainan ba su da ba su da ma wani su ba su goyi laifi da suka yi ba saboda haka shari'a ma su yi musu shari'a ko su bincike musu zama kamar ah, masu duba magana ma suna su don haka akwai problem gaskiya ka akwai matsala a kasan ne abu ne wanda yanzu ba wanda ma zai ce gashi ga inda aka dofa. To yanzu ne haka batun na wurin hukumar zaɓe tana sake duba batun zaɓen kenan. Eh yanzu an ce ita ce za ta duba magana kuma wayannan fati guda uku din sun ce su a nan ba su yarda da ita hukumar zaɓen ba sun ce su dai wayannan ba samu ba samu adalci ba don in ko da an sa su ne su yi ba su yi adalci ba. To abin da kuma za a sani shine cewa duk inda ta kaya a can din ma dole a dawo ita babban kotun koli na kasa su dau kara su wayannan sati guda uku din nan dole sake daukan kara zuwa babban kotun koli to a halin da ake cikin yanzu wallahi kowa ya sani cewa zaton mu ne a nan a wuce har ma watan jibi kila magana na barkare kare ba sai dai yin Allah. To mun gode Malam Yahaya. To a saurari wannan. To yanzu ka tsaya zabe ko baka tsaya zabe ba? da aka yi primary election bayan an wuce screening dina haka je kwarai za a yi mana primary election ajiya madina yan kin san abin da ya faru a lokacin duka delegate din da yake wa mako an kira shi a wa mako an ce masa duk wanda ya zabi abubakar sadiq in shi ma'aikacin gwamnati ne za a kore shi daga aiki in shi dan fati ne yana da wani executive office ko chairman ko vice chairman ko secretary na fati na local government shi za a kore shi kana da tabbacin wannan ina da tabbacin wannan ina da tabbacin wannan saboda duk suna nan delegate din waɗanda suke tare da ni waɗanda suka zo suna gaya mu kuma duk lokacin da suka zo suna gaya mana abin ina da shi a recorded duk har su min har waɗanda suke cikin gwamo kowat sun zo sun same ni kuma ina da shaida ina da evidence ina da recording conversation dina ina da video da suka zo gidana muka zauna suka ce min ga abin da aka ce su yi sannan babban kuma abu abin da ya sa na da aka ɗauko delegate din kware gaba ɗayansu su aka tara su a abuja road guest house na sarkin musulmi abun kunya ne sarkin musulmi dai ba ɗan siyasa ba ne kuma na tabbatar da abin da aka yi sarkin musulmi bai sani ba na tabbatar da sarkin musulmi bai sani ba don in sarkin musulmi ya sani bayan da za a yadda yadda a yi masa haka a guest house din sarkin musulmi eh, sarkin fadan sarkin musulmi ana ce masa da suna wani kabiru ta shida shi ya kira delegate ɗin duka gaba ɗaya da esco na fati da suke kwari shi ma ya gaya musu cewa gwamna ya ce masa candidate ɗin muku za a yi. Idan muna cikin masu yawancin rai za ku ji mu da cikakken wannan tattaunawar kuma ku ji wane ne ke wannan korafin kuma ina kuma menene dalilinsa. Yanzu kam a nan shirin zai ɗiga aya. amadun wakilin namu na jihohin kudu maso gabashin najeriya alphonsus ikoro igwe sai hayya ɗan jalingo daga liberia kana da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. To masu sauraro idan ba manta ba makon da ya gabata wakilin Hassan Maina kaina yana kan gabatar mana da rahoto na musamman kan matsalar yin garkuwa da mutane da ta yi kamari a Najeriya inda a arewacin kasar hanyar Abuja da Kaduna ta zama wata tunga ta yin garkuwa da mutane sai lokaci ya halinsa. To a wannan rahoto da zai zo muku a matsayin kashi na biyu na kuma ƙarshe. wakilin namu hassan na kaina ya ɗora daga nan a yau kuma bari mu ji ta bakin su masu sace mutanen idan za a iya tunawa a watan satumban da ya gabata ne wani lauya mai suna barista bashir yazid yana tafiya kan hanyar abuja zuwa kaduna da shi da iyalinsa yana ma dab da shiga cikin garin kaduna ya yi kicibas da su masu satar mutanen inda nan take suka bindige shi har lahira suka yi kuma awon gaba da matarsa sun sako matar bayan an biya kuɗin fansa. To rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta tafke su waɗanda suka tafka wannan aika-aika. Kuma hedkwatar 'yan sandan Najeriya da ke nan Abuja ta ɗabi 'yan jaridu inda aka je har inda aka kama su waɗannan mutane. A wannan wuri na tambayi wanda ya kashe barista Bashir. me yasa ya aikata wannan kisan gilla? To wallahi oga kaddara ne ta riga ta faru an ce kaddara ta riga fata. to ogadai ba su shi ya rike bindiga da baso da bello su ne suke rike bindiga ni abin da na sani ni an ban dubu biyar a ciki yau eh an ban dubu biyar sun ce matan ba ta da kuɗi meye meye an sake ta a rana kuma dan Allah ina roƙon manyan ina roƙon ku arziki dan Allah ayi mana alfarma daga wannan in Allah ya yarda na san ba aikin make bane in Allah ya yarda na yi ladama yau wato da aka karbe mana shanu na dai kuɗi na gaba da sun kare ni ma sai na samu wannan hanyar sai na ciga yau wato daga nan ci da muka ciga wannan aikin mutanen mu muna da yawa za mu kai mutum bakwai yawwa muka tafi can hanyar gujungu gujungu kasar jiga taura lagos yawwa to hai muka je muka tafi wata hanya can ana ce mata hanyar gama. yawa muna so mu je mu yi aiki mu samu kuɗi to ashe abokin mu dama an riga an kama shi yana kira na an same shi a Kano to kuma ni kuma daga nan dama na riga na ragaita saboda na san yana tare da yaya taho da yajan bindiga amma ina neman alhorma dai a matsayin ku na manya ina neman taimako a yi mu ɗaya daga cikin su ya shaida min shi kuma irin hujjarsa na shiga wannan aika aika menene sunanka Hussein Muhammadu na ganka cikin kayan soja ina ka samu kayan sojoji a jiki wannan kayan soja ya zo ne a lokacin da muka tara wasu motoci da sojoji a ciki amma uniform din yana cikin jaka idan mu sauke jakan kuna yi mu ga uniform yanzu yanzu ka kashe mutum nawa fashi da makami mutum daya shi me yasa ka cikin wannan aiki na fashi da makami abin da yasa cikin wannan sana'a ina da iyalai ina da mata da yara goma wadda ni mutumin ƙauye ne iya noma abubuwan ya gagare ni yadda zan ci da su da yadda zan kula da su duba da yadda masu satar mutanen ke bada hujjar cewar ko dai rashin sana'a ko kuma shanun sun kare yasa suke tsunduma cikin wannan aika-aika to ko hakan ka iya zama hujja tambayar kenan da na yi wa kwararre kan sha'anin halayyar bil'adama farfesa muhammad tukur baba a zahiri bai zama hujja ba abubuwan da mutum zai yi shi shi bil'adama zai yi shi samu abinci ga kansa da iyalinsa suna da yawa a kasar nan don haka da zai kasance a samu wasu yan kalilan su ce su don ba su da abinci ba da yawa ba su da shi kuma ba su irin wannan halin. Da yake an ce da ɗan gari akan ci gari masu satar mutane musamman kan hanyar Abuja zuwa Kaduna sukan nemi haɗin kan wasu ɓata garin ƙauyawa da ke kan wannan titi. Ga Yariman Jega, Dr. Faruk Abdullahi Mayyama, shugaban kwamitin hulɗa da 'yan sanda wato PCRC na ƙasa. Gaskiya muna da labarin wannan. Uban ƙasar jere da kai ne ya same ni a Kaduna ya bani bayani ya sha kai ƙara ga 'yan sanda cewa ga abin da ka faruwa a garin shi amma ba a ɗau mataki ba ta hannun haka hanyar ne na haɗa shi da kwamishinan 'yan sanda na kaduna na wannan lokacin har magana ta kawo ga igp sai ni kai gaba goma a zonal aig na wannan zone na abuja zone sabin kenan aka ɗau matakai aka kai ga wannan matakai da aka ɗauka halin yanzu wanda gani ana samun nasara wato su kansu kafa kauyuka suke yi su waɗannan masu kidnapping mutane ɗin saboda sun yi ƙarfi an daɗe ba a samun cikakken kula ga kowane al'umma ana iya samun ɓata gari haka cikin 'yan sanda akwai su to amma shugaban matasan rijana ya ce yana da ra'ayi na daban akan wannan batu eh to ba yadda za a ce ana hada mutaki da mutanen rijana akan wannan aiki saboda mutanen rijana suna neman mafita na yi kicibis da wani ɗan jarida a rijana da shi ma je garin don bincike irin na kwakwaf akwai abubuwa da dama wadda idan aka tona karima ba zai ci ba babban abin da na gano ya kuma fi ɗaga hankali shine yadda su mutanen wannan gari na rijana aka sa su a gaba kura baya sayaki sun tabbatar min da cewa an kashe musu mutane sun kai mutum goma sha tara a dalilin ba da bayani dalili waɗanda suke wannan ta'asa suna da yara masu sa musu ido a cikin garin don haka duk lokacin da aka bayar da wani bayani aka je aka cafke wani daga ciki bayan kwana biyu ya dawo zai je ya yi zuga a zo a yanka mutum ko kuma a kashe shi akwai wadda ake faɗan cewa sai da aka fitar da shi kofar gidan sama ba a tafi da shi ko ina ba suka kashe shi a nan take wannan yana da matukar ban tsoro suna faɗan cewa akwai yaran da aka sani ɓata gari ne tun tashin su ma yaran an san ba yaran kirki ba ne da kwaɗayi ya musu yawa sai suka zama yaran waɗanda suke wannan sace-sacen al'umma hasali ma bari ka ji babban abin da suka bayyana shine da naira dubu ɗaya ko naira dubu biyu suke sayan imanin waɗannan yara to sun ce akwai waɗannan yaran kowa ya san su a gari amma da zarar an kama su yaro bai wuce kwana uku hudu biyar in yi yawa kwana shida sai a gan shi ya dawo kuma irin dawo wannan dawowa ke sa a yayyanka waɗanda suke faɗan ba da bayanai a kansu sannan har ila yau suka yi koken cewa akwai wasu kuma an san su mutanen kirki ne amma kuma jami'an tsaro sai su zo su kama su alhali kuma ba su da hannu a ciki su kuma sai an sha wuya kafin a ga sun fito kowa ko wani bayanin da kaga ya dace ka bai wa masu mu wanda wata kila ban tambaye ka ba a cikin binciken da na yi akwai dazuzzukan da an san inda waɗannan ɓata garin suke su kansu mutanen garin sun tabbatar mutanen nan suna nan a ciki in har ana so a ga bayan wannan abun to ya zama wajibi a mayar da hankali ba kawai a zuba jami'an tsaro akan titi ba yanzu haka akwai waɗanda sun riga sun yi eh, sun kammala eh, eh, aikin gonansu suna so su yi girbi amma abin ya faskara saboda mutum yana gona suka ce akan zo a sace shi tun da kaji su kansu a cikin jami'an tsaron ma akwai wanda suke cewa idan an kama mutum kawai ku yi kokari ku je ku biya kuɗi a sako shi. Domin sanin ko me rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi akan wannan matsala. A tattauna da mataimaki na musamman kan sha'anin watsa labarai na shugaban 'yan sandan Najeriya Bala Ibrahim. wato matsalar satar mutane a najeriya a bace wadda ta damu kowa musamman ma kuma shi speto jiran na 'yan sandan najeriya a idris ibrahim kotu tun da ya hau yake ta nazari akan hanyoyin da za a shawo kan wannan matsala abin da ya sa har ya kafa runduna ta musamman wacce ya dora wa alhakin yaƙi da wannan abu da ake yi ya kuma ɗauko zakakuran mutanen da ya yarda da su ya san cewa sun yi fice wajen yaƙi da ta'addanci irin wannan shi yasa aka samo shi acp kolo aka samu acp abba kyari duk aka ɗora musu nauyi kuma waɗannan mutane ba sa bacci kusan dare da rana suna cikin jeji suna kokari su ga cewa sun kama waɗannan mutane a yanzu aka zancen da nake maka akwai mutane sama da dubu uku waɗanda aka kama su suna tsare ana tuhumar su kuma kullum ana samun ci gaba a wannan ana ƙara shiga jeji ana samu waɗanda suke haɗa baki da su wanda suke taimaka musu domin a ga cewa an kamo ah, ƙarshen wannan al'amuri. amma wasu daga cikin mutanen yankin suna korafin cewar galibi 'yan sanda ba su fara shiga cikin daji ba suna kan hanya ne mun ne ko wannan korafin ya zo gare ku ya zo gare mu wanda ya sa shi aiji ya tattaki a kar muka tafi daga abuja zuwa rijana suka faɗi abubuwan da suke ganin ya kamata a yi suka faɗi kuma irin korafin da suke da shi a game da jami'an tsaro na 'yan sanda wanda ake haɗa baki da su akan haka shi shugaban 'yan sanda aji ibrahim kotun idris ya canza baki ɗaya 'yan sandan da suke sintiri akan wannan hanya bayan an yi wannan kuma ya sa su waɗannan mutanen ya ba su lambobin wayansa ya kuma ba su lambobin wasu manyan jami'ai ya ce a asirce idan suna da wasu bayanai ko akwai wasu waɗanda suke harara suke zargin cewa an kulla an haɗa baki da su su bugo waya kai tsaye a asirce ba za a faɗi cewa su suka yi ba kuma kullum ana yin wannan abin da ya sa ma kawo yanzu aka samu wannan yawa na mutane wajen dubu uku kenan a cewar wani basarake a masarautar mina bisa irin hoɓɓasan da rundunar 'yan sandan najeriya ke yi batun satar mutane yanzu kam ana ɗan samun sauki. sunana alhaji abdullahi abdu faiko jarman mina amma mun zo mun samu wani matsala ne lokacin da aka kama waɗanda suke ta bangaren kaduna zuwa abuja to sai suka wasu filin over zuwa bangaren niger in ka lura jihar niger tana ɗaya daga cikin jihar da take tafi kowace jiha faɗin ƙasa da kuma dazuzzuka to wannan bangaren tsakanin su da ja musamman zuwa wani gari da ake ce makwakuti daji ne sosai sosai na gaskiya yadda ka san kurmi yake haka yake to wannan wuraren shine lalle suke boyewa ciki to amma da aka kai kara nan headquarters yanzu helicopter a kowane kulli yomin tana patrol tsakanin abuja zuwa mina kuma an samu mutane kusan 132 hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. madalla, da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.